Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantowa Sir Phil Hashim Gumel. Rasha ta kai har-hara ta sama babu kakkautawa a fadin kasar Ukraine da bai taba yi ba tun fara yaki a cikin watan Fabrairun shekarar 2022, inda ta harba makamai masu linzami 122 da gwamman jirage marasa matuka a cewar jami'ai a jiya Juma'a. Hare-haren ya kashe akalla fararen hula 27 da kuma jikata akalla 144 ba tare da lissafa waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai ba. Hukumomi sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutum ya ƙaru. Kakakin ma'aikatar sojin saman Ukraine Yuri hart ya faɗa a wata tattaunawar talabijin cewa Rasha ta yi amfani da kamai masu linzami samfarin hypersonic da cruise da kuma ballistic ciki har da ƙira X-22 mai wahalar ganowa. an tabbatar a hukumance an samu fashewa a Cape da arewacin kharkiv da yammacin lib da kuma gabashin Dinifro da zaporozhia da kuma odessa mai tashar jiragen ruwa a ɗaya ɓangaren kuma hare-haren da isra'ila ke cigaba da kaiwa a tsakiyar gaza da kuma kudancin gaza ya sanya dubin da bata falastina neman mafaka a kudancin birnin rafa inda yawan mutanen da ke birnin ya ninka fiye da sau uku wanda ya kai mutane dubu ɗari takwas da hamsin a cewar alkalaman majalisar ɗinkin duniya juliet toma daraktan sadarwa a unrwa hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijirar palestino ta ce mutane na amfani da duk wani fili da babu kowa a ciki don gina rumfuna wasu suna barci a cikin motocinsu wasu kuma suna kwana a filin allah mafi yawan ruwan da ake samu ya gurɓace tsarin tsaftar muhalli ya lalace kuma ban masu aiki sun yi kaɗan kusan ɗaukacin al'ummar gaza sun dogara ne da tallafin ƙasa da ƙasa da kara da abinci in ji shugaban hukumar fili lazarini a ranar juma'a duk da wani kuduri da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a makon da ya gabata na neman a ƙara shigar da kayan agaji cikin gaggawa ba tare da tsangwama ba amma babu wani sauyi da aka gani in ji shi Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya juma'a hukumi a yankin Tigre da ke fama da yaƙi da habasha sun yi gargaɗi game da matsalar yunwa mai nasaba da fari da kuma illar yaƙin da aka kwashe shekaru biyu ana yi a arewacin ƙasar. Gata Churida, shugaban riko na yankin Tigray, ya ce sama da kashi 91 cikin 100 na al'ummar kasar na fuskantar barazanar yunwa da aka iya sanadiyar mutuwa. Ya kuma yi kira gwamnatin Habasha da kasashen duniya da su taimaka. A wata sanarwa da ya wallafa a shafin X wanda aka fi sani da Twitter, Gata Chu ya kwatanta halin da ake ciki da bala'in yunwa a Habasha na shekarun 1980, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan ɗaya. ba za a iya tantance halin da ake ciki a arewacin habasha ba kai tsaye ba saboda gwamnatin tarayya ta hana kafofin labarai shiga yankin na tigray jiya juma'a jami'ai sun faɗa cewa kalla mutane ashirin sun mutu biyo bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya afka wa yankin kibu ta kudu a gabashin congo wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan da gocewar laka zuwa mutane 60 a congo a cikin mako guda jami'ai sun ce gocewar lakar da aka samu a wurare sun haɗe gidaje a ranar alhamis a unguwar buhurini a cikin yankin magwamma shugaban yankin walubila ya ce mutane ashirin sun mutu ne sakamakon nutsewa da gidajensu suka yi a cikin laka gwamnati ta faɗa jiya juma'a cewa tana ƙoƙarin aika ma'aikatan agajin gaggawa inda lamarin ya faru domin kwashe mutanen daga wurin. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu yi bitar muhimman abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai karewa. Toma Dalla a cikin shekara ta 2023 mai karewa ne muka kawo muku rahoton ikirarin da kungiyar 'yan awaren biafra da ke rajin ballewa daga tarayyar najeriya ta yi cewar ta sami nasarar kwace wata babbar motar yaƙi ta sojan najeriya kamar yadda wakilinmu a yankin niger delta lamidan sokoto ke cewa cikin wannan rahoto da ya aika mana ƙungiyar nan ta ipoc sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan najeriya a yankin olu na jihar imo wanda kuma ke dauke da dimbin makamai Kungiyar ta ipoc dai ta ce ta dakatar da amfani da plat number najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gaugota amfani da lambar biyafara. Musa Siyaman Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOP ya ce. I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number any federal government or state government plate number in entire Biafra threat. Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOC ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar Hilos da gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani to ku kama ta ta zama ta kasar Biafra haka kuma ina mai son zan shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takura ma 'yan kungiyar ta ipoc kuma mun haramta najeriya a ƙasar ta biyafara da ma kiran sunanta wannan matakin da ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin biyafara wato liberation army sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan najeriya hare-haren 'yan kungiyar ta ipoc dai bayanai na nuna cewa ya yi jallin hasarar da dimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta imo ya kara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali. Toma Dalla. Rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ta sanar da cewar dakarunta sun yi nasarar karkashe gwamman 'yan ta'adda a wata malabar mayakan jihadi da ke arewacin kasar mali abinda masana sha'anin tsaro ke cewar alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga wakilinmu a birnin niyame sole mumini barma ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tantauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsan hafsoshin nijar janar salifu modi ya yi a farkon watan maris ɗin 2023 a birnin bamako na ƙasar mali sabili kenan dawowarsa gida ke da wuya sojan ƙasa da na saman nijar suka kutsa arewacin mali inda suka ritsa 'yan ta'adda a hamakat wato dajin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe wasu sojan nishar na rundunar almahau 17 a ranar 10 ga watan fabrairun 2023 a ƙauyen intagarmai wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya ba da damar halaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100 yayin da aka kama ɗimbin alburusai da na'urorin sadarwa mai shari'a kan al'amuran tsaro mustapha abdullahi ya yaba da abin da ya kira yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin mali da nishar a yayin bin sawun abokin gaba karin da 'yan ta'adda suke kawo ma a soja niger don arewacin mali din ne babu presence don soja a nan wurin ka gani shi yasa sai su kawo hari su ka sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin mali don ka gaba mai damuwa da su don yanzu ka san arewacin mali babu barka nan wurin kuma soja wannan mali su kuma ba sana a nan wurin to kenan kaga sun samu hanya inda za su yi ta kai hari. daya cikin shekara mai karewa ne eh, sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar Nijar suka hambarar da gwamnatin farar hula ta shugaba Bazoum inda bayan kakaba mata jerin takunkumi iri-iri kungiyar ECOWAS ta kuma barazanar amfani da karfin soji akan sojojin na kasar Nijar abinda ya yi tata da jijiyar wuya a kasashen Najeriya da Nijar wani tsohon babban malami a kulejin horas da hafsoshin sojan Najeriya Dr. Umar Ardo ya bayyana cewar ko kaɗan bai dace a yi amfani da karfin soji a karan farko ba. To Um, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba, kuma ban amince kan cewa a yi amfani da ƙarfi a karbi mulki ba kowane iri. Amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun kwace mulki wato ƙungiyar ECOWAS su je su kai mutu farmaki a mulkin a sojance su kwace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula ban amince da wannan ba saboda abubuwa da yawa in magana mulkin soja ne ai Nijar ba yau yi mulkin soja ba mu Najeriya ma ba yau yi mulkin soja ba kuma ba za ka je yaƙi akan ba san me ake kiran ideology da hausa ba kan aƙida ba don wai aƙidan ku ya kasance daban-daban a harkar mulki za ka je yaƙi to in haka ne ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba saboda aƙidoji na nan da yawa don haka wai don kai aƙidan ka aƙidan demokradiyya ne sannan wancan ya ce aƙidan shi aƙidan mulkin soja ne ko kuma aƙidan sarautar gargajiya ne ko kuma aƙidan ɗin communist ko wani aƙidan shi ya sani saboda in ka dubi chatar din majalisar ɗinkin duniya in ka dubi chatar din ah, ah, african union wato ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta wato interference internal affairs nata wato harkar cikin gidanta ko me ke faruwa eh amma dokta kwanan nan na yi magana da kwamishinan tsaro na kungiyar ecowas eh. dr ambassador musa abdulfatah musa eh. a lokacin yana gaya min cewar akwai yarjejeniya ecowas protocol eh. da aka cimma nijar ma ta samu wannan yarjejeniya saboda haka kamar abin da suke a nijar ba ta ba ne yanzu ka tambayi ambassador musa har mun zauna da shi a tambaye shi a wannan protocol na ecowas nan akwai inda aka ce ecowas na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne ai babu an yi a da sani Ah, liberia da sierra wa yayi ba mulkin soja ba ne ba mm. sani baje ba ne mm. sani baje kana mulkin soja sannan ka shiga liberia da sierra ka ce za ka yi demokradiyya a ah, abun da kallo eh akwai abun duba a lokacin na gawo malaman jami'a suna cewa najeriya tana bayar da abun da ita bata da shi najeriya tana bayar da abun da ta da shi mm. tana kuma karban abun da take da shi kuma har yanzu muna nan muna karban abun muna sayan abun da muke da shi. koma dalla. A dai shekara mai karewan ne sojojin saman Najeriya suka kaddamar da wasu jerin hare-hare akan 'yan ta'adda da ke sassa daban-daban da ke arewacin Najeriya. Kamar yadda kakakin sojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabkat mun karin bayani. an samu nasara a zamfara tun ba ranar talatin da ya wuce ba yadda aka gano wayannan 'yan bindigan kusan saba'in suka bar eh, suka bar eh, ina ke kiranta eh, zamfara wato plan din shine su shiga su bar zamfara su shiga ta niger state da su giya maka ba su zama wuri daya zamfara zai yi zafi sai a gudu a shiga niger niger zai yi zafi sai a gudu a shiga kaduna a je birnin gwari daga birnin gwari sai a a a shiga zamfara haka ake a je nan a je aje can aje nan aje can aje nan to Allah ya sa mun dago wayonsu kuma Allah ya sa an samu nasara in kana so wannan wannan attack din ma muna da hoton su in kana so sa ai kama ka gani amma da Allah ya sa an rage an rage strength din su kuma an tabbata cewa duk su motorcycle din su da su motocin su duk an halakar da su domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da ake ba ba wai za ta tashi safiya ce to bari a je a kashe yan bindiga ba a'a yana ɗaukar lokaci dinga gani abin da suke yi a ga yadda suke zama a ga yadda suke tara mutanen su bayan an tabbatar an samu wannan information ya isa kagan sai a kai musu hari kuma abin da ke faruwa kenan yanzu kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu in kana jin labarin da muke bayarwa zaka zaka tabbatar cewa ranar eh, laraban da ya wuce mun karɓo wasu jiragen mu a ilorin kaga wannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana federal government ta saya mana yanzu an sa su suna aiki eh, da sauran jiragen da muke da shi kaga muna jiragen da yawa abin jirage kagan aikin mu zai yi sauki so ana samun nasara domin muna da mutane suna da yancin kasa suna aiki da zuciya daya kuma shi chief namu ya giya mana cewa kowa ya tabbata ya abin da ya kamata kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki kagan shi chief of air staff din mu ya marshal Hassan Abubakar zai ba su abin da suke so kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shi da ya kamata a wani harin na daban kuma jiragen yakin sojin saman najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai sosai eh, an kashe su an kashe su wannan abin zan giya maki in kana da shakka kagan kai journalist sai ka aiko mutanen ku je su yin bincike harin da muka kai a kusa da zamfara kusa da border niger state eh, a ranar talata je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da kuma wakilinmu da ke Najeriya da Nijar. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. Da fatan za mu shiga cikin sabon shekara cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah tabbatar mana da dukkanin alheran da ke cikin ta. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Jama'a masu jimu da sauran sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. barkanmu da yau da kuma sake kasance mu da ku a cikin wani sabon shiri na da ɗan gari. Shirin da ɗan gari shiri ne da gidan rediyon muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako kuma a wannan makon shirin ya kai ziyara ne a jihar Delta a masarautar Hausawa ta jihar Delta da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. suna na Lamido Abubakar Sakkwato sai a kasance da mu domin jin yadda shi wannan shirin zai kasance. Shi wannan shiri na da ɗan gari na wannan mako kamar da kuka ji ya ga wato kai ziyara ne a jihar Delta da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. Kuma yanzu za mu gabatar muku da shi ainihin sarkin Hausawan jihar Delta. Barka gabatar da kanka na matsayinka a jihar Delta. Sunana Alhaji Ibrahim Baba Gero, sarkin Hausawan Asaba kuma Chairman Arewa Community Delta State. To basarake eh, zuwa yanzu kamar sashen Hausa na murya Amurka zai iya samun watakila takaitaccen tarihin kafuwar al'ummar Hausawa a garin Asaba na jihar Delta. da eh, tarihin 'yan arewa mazauna asaba bahaushe ya fara zuwa asaba 1984 kuma ya sauka a wata unguwa ana ce mata utugu a cikin garin asaba can bakin ruwa domin bahaushe can ruwa ya shigo cikin garin asaba kuma daga nan bahaushe ya ci gaba da rayuwa aka dinga taruwa masu kama kifi jama'a ana taruwa a wata unguwan da ana ke ce mata utugu ana nan muka samu yawan population jama'a suka yi yawa a wajen unguwan ya mana kaɗan lokacin ana nan 1911 1911 sai sarkin hausawa na wannan lokacin alhaji muhammadu gero shi kuma ya je wajen sarki na wannan lokacin ana ce mai odinwo kulu a saba fasaba ya roki alfarma yana so a bamu wata unguwa wannan unguwan da muke ciki mun matse sosai yana so muna son mu samu unguwa da yake da faɗi da zamu zauna odinwo kulu kuma ya bamu wata unguwa ana ce mata cable point to nan ne hausawa suke a ciki yanzu nan tare da jama'a masu ɗumbin yawa gidajen hausawa a nan da aka samu gidan bahaushe sama da gida 400 da wani abu a wajen yanzu nan kuma tarihin bahaushe a zaune a saba bahaushe mutum biyar ne suka fara zuwa nan kebur inda aka bamu kafin wa'ancan su biyo sauran su zo nan wanda suka fara zuwa nan kebur din shine hada da muhammadu gero da usman da malam baba da, da santali da kuma sarkin noma su ne suka fara zuwa nan kebur suka zauna daga nan mutane suka fara zuwa ana ta tahowa gari ya fara bunƙasa kuma zamantakewar mu da muke da mutanen asaba mutanen kirki ne muna zaune lafiya da su misali eh, a matsayinka na sarkin hausawa ya kunshi jihar delta ba garin asaba kadai ba kamar yanzu ka bayyana misali yadda su hausawa suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum na kasuwanci da bin doka da oda da sauransu bisa la'akari da cewar jihar tana makautaka da jihar anambra inda ake ta samun tashin tashina musamman ta bangaren tsaro da kuma batun nan na zaman gida na dole da ake yi a kowace litinin kamar su al'umma arewa da kuke jagoranta suna bin doka da oda na ganin cewa misali an samu zaman lafiya ba tare da tashin hankali ba farko dai nan fama sit at home a nan delta ranar monday kowa na fita harkokinsa yana harkokinsa ba tare da tsaguni da wani mutunci ko wulakanci ba kuma yadda na ke faɗa nan delta mutanenmu na nan delta mutanen kirki ne kuma 'yan arewanmu suna bin doka da oda daidan gwargwado ba a rasa dai tsaukaci gefe da gefe da na halayen mutane dai ba a rasa ba amma gaskiya nan da wuya ka samu an samu wani tsaukaci sosai in ba ɗaya ƙanana ƙanana dai da ba a rasa ba ba a zaman lafiyar mutanen yan ƙasa nan dai muna zaman lafiya a kalau. basarake zuwa yanzu waɗanne irin ƙalubaloli ne za a iya cewa kuke fuskanta dangane da zamantakewa ku da kuma harkokin ku ne da kullum a jihar delta Ƙalubale da muke ɗan fuskanta a nan wannan kamar national issue ne muna yan arewa yaran mu in suka yi karatun boko da sauransu nan ba a ɗaukar su aikin civil service saboda sai a ce su koma jihohinsu su samu aiki ba nan ba kuma yaranmu yawanci a nan wasu ma an kace arewa ne ba su sani ba a nan suka haife su a nan suka girma wasu iyayensu aka haifa a nan suka girma a nan ba san ko ina ban ba nan ba kuma suka yi karatu suka gama aka zo magana aiki ba na ɗauke su ba sai dai maganar political appointment dai na a kansala ko sa ko board member to suna bamu amma wajen magana civil servant na samari dai da ake da su ne kalubalen da muke fuskanta a nan To madalla jama'a kada ku shafa shirin da ɗan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma shirin yau ya kai ziyara a jihar Delta wato garin Asaba inda muke tattaunawa da Alhaji Ibrahim Baba Gero sarkin Hausawan garin na Asaba kuma wannan tattaunawa za ta ci gaba. To madalla basarake to ban sani ba ko akwai wasu hanyoyi da kuke bi na misali tantance baki masu shigowa bisa la'akari da rashin tsaro tsaro da ya gagari kundila a sassa daban-daban na najeriya sannan kuma ka gaya mana ma dangantakar masarautar hausawa da hausawa masu tarin yawa da suke jihar delta musamman tsakanin da ita gwamnatin jiha kamar ya zamantakewa ku take gwamnatin jiha tana biya muku wasu bukatu da kuke so dangantaka tana daɗi kenan tsakanin hausawa da gwamnatin jihar ta delta don a baya mun samu korafe-korafe kan cewar shi gwamnan ya kori masu kiwon dabbobi inda aka kai ruwa rana zuwa yanzu ana cewa ma ba batun kiwo din bari mu samu karin bayani dangane da wannan batu hanyar da muke tantance mutane na farko duk unguwan da kaga yan arewa a zaune akwai masu unguwanni akwai shugaban matasa a wajen saboda su ne suke sa ido suke ba mu bayanin abin da ke tafiya a da farko mun fara musu id card na yan arewa don mu tantance yan arewa daga baya kuma sai muka dakatar da bayarwa saboda wasu dalilai da yake faruwa na rashin tsaro domin in ba mun tantance mutum sosai ba ba za mu ba shi id card ba kai ya zamanto mana mu ma damuwa akan mun ba shi id card ya aikata wani abu ba daidai ba ya samu ka dakatar da wannan bai da id card da duk wani dan arewa muna ba shi id card muna tantance muna da register mu na yawan mu da muke da shi a nan jihar da muke zaune amma yanzu ba ma bayarwa masu unguwanni muka kakkafa kowane waje duk inda ka ga dan arewa a zaune da aka samu wakilin mu a wajen ya sa ido a wajen bayan haka kuma zamantakewa mu da gwamnati a jihar Delta muna zaune lafiya da sauransu sai dai sarakunanmu da suke zaune a Delta na kowane local government ba wani abu da gwamnati take taimaka musu su sai dai kowa ya je je nema hanyar da zai samu hanyar da zai biya makan shi bukatunsa yana shugabancin ne ba tare da albashi ba to zamantakewan da muke yi kenan a delta to madalla basaraki bari mu karkare da ku a matsayin ku na sarakunan gargajiya a jihar delta kamar menene kuke so gwamnatin jihar ta yi muku misali yadda za ta kara karfafa ku ya kasance ku ci gaba da gudanar da ayyukan ku tunda kana magana cewa ba ku cika samun wani tallafi ba daga gwamnati ko albashi kuna yi ne kan harkokin kasuwancin ku da kuke yi musamman a jihar delta taimakon da muke nema a wajen gwamnati shine gwamnati muke roƙo alfarma ta taimaka ma sarakunan mu na local government da wasu wurare kamar local government ta dinga taimaka mutanen mu ko da alawansu ne ko mun kankanta su dai su san dai suna cin riban jihar saboda kokarin da suke na zaman lafiya domin duk abin da ya faru tsakanin wani kabila da bahaushe a wajen su suke kai da kawowa kuma maganan fulani da ake faɗa a nan jihar delta fulani kwanakin baya fitintunu ne ya yawa tsakanin fulani da manoma kullum fitina bai karewa kuma har yanzu ba daina ba ana kan fitinan tsakanin fulani da manoma ana kai ba wai yaƙi suke ba gona ne sai ka noma noman gonanka wani lokaci ka samu fulani sun shiga sun shi musu kayan gona kuma lokaci manoman ne da kuskure su ne suke zuwa kiran fulanin su karba kudade a hannunsu don neman su ba su kudade su ce su nuna musu waje su zauna kuma fulatani don su samu daman su samu waje su zauna to kuma fulani in aka ce su zauna daga nan sai su wuce gona da iri su shiga musu gonakinsu to na ake dan samun matsaloli kaɗan to gwamnatin delta ta yi kokari ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin irin wannan abubuwa bai yiwu ba har yanzu ana nan kai dai ana fama akan Allah ya daidaita tsakani. Da jama'a da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na da ɗan gari daga sashen Hausa na muryar Amurka. Muna godiya ta musamman ga Alhaji Ibrahim Baba Gero sarkin Hausawan jihar Delta wanda ya ba mu dama muka tattauna da shi da kuma Umar Ahmad Kwari na gidan rediyon Bishin FM Najeriya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sakkwato na jagoranci shirin ke ce da ku mu kasance lafiya. kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.